jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan ainihin lokaci mai albarka a cikin wannan masallaci mai albarka na kofar kaura wanda aka fi sani da suna kan da har a wannan birni namu mai albarka birnin katsina jama'a barkanmu da sake saduwa a wannan maraice na goma sha bakwai ga watan ramadana na wannan shekara hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1433 daga makka zuwa madina don assasa daular musulunci a banda wannan tarihin miladiya na annabi isa alaihi salam ya yi daidai in tarihin ya inganta da biyar ga watan august wato watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiyar annabi isa alaihissalam yan uwa musulmi kamar kullum a yau cikin yardar allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da wannan darasi namu mai albarka a inda muke karanta abubuwan da suka sauƙaƙa daga cikin ayoyin alƙur'ani mai girma tare da yin bayani gwargwadon hali domin mu ba don tatsuniya ba domin mu da dokokin da ke ciki da abubuwan da aka hana mu da tarihohi da kissosi waɗanda ake badawa domin dukkan ainihin alkur'ani tun daga bakara hannasi sharhi ne bayani ne akan la ilaha illallah bayani ne sharhi ne akan la ilaha illallah ko dai bayanin matsayin la ilaha illallah ko bayanin hukunce-hukuncen la ilaha illallah ko bayanin martaban la ilaha illallah ko bayanin lada da ainihin abin nan masu la ilaha illallah za su samu ko kuma bayanin hadarin fada da la ilaha illallah waɗanda suka yi faɗa da la ilaha illallah ga irin makomarsu su suwa ne suwa ne suwa ne ga kuma waɗanda suka tsaya wajen tabbatar da yaɗa da'awa ta la ilaha illallah suwane ne suwane ne ga matsayinsu ga irin yadda suka sha gwagwarmaya ga ainihin nasarorin da suka samu ko dai ku yi koyi ku yi biyayya da la ilaha illallah da dokokin la ilaha illallah ku samu ainihin nasara duniya da lahira ko kuma ku kafirce ku yi koyi da waɗancan kuma ku halaka kamar yadda suka halaka wannan kuwa ya shafi masu mulki ya shafi manyan 'yan kasuwa ya shafi ainihin sauran wazirai da manyan ma'aikata da sauran ire-irensu ya shafi talakawa su da kansu maza da mata saboda haka ƙur'ani gaba ɗaya kira ne zuwa ga la ilaha illallah ƙur'ani gaba ɗaya hukunce hukunce ne na la ilaha illallah kur'ani gaba ɗaya wa'azi ne akan la ilaha illallah saboda haka yan uwa musulmi sai mu rika tsayawa mu rika ainihin nutsuwa mu rika ainihin tadabburi mu rika ainihin ta'ammuli mu rika ainihin lura lura ta ainihin abin nan wa'aztuwa da duk abubuwan da ake karanta mana a cikin alkur'ani alkhairi ne karatun shi wa'azituwa da shi alkhairi ne ainihin sauraron kira'in shi alkhairi ne tattaruwa a sauraron bayani a cikin shi alkhairi ne yin wato yin amfani da dokoshin ki alheri ne wannan shine ainihin abin da gaskiyar magana saboda haka ina kara yin amfani da wannan dama in taya murna da Allah maɗaukaki ya zaɓe mu a cikin miliyoyin mutane a ainihin wurare daban-daban masallatai daban-daban a irin wannan wata ne albarka a don zama mu tattauna a karanta mu ji bayanai daki-daki akan wannan littafi mai girma wanda Allah ya ambace shi siriya Allah ya ambace shi rahama da sauran ire-iren su Allah ya sa mu dace yan uwa kafin mu ci gaba ina so in yi amfani da wannan dama in ainihin yi wato jinjina ga waɗanda suka ainihin abin nan nauyaya asusun nan jiya da nau'o'in taimako iri daban-daban wanda yana karfafa gwiwa kuma mutane sun ji daɗi kwarai da gaske musamman ma rawar da ƙananan yara suka taka a jiyan nan wannan abu ya ba da mamaki ba yara ƙanana ba a baɗe musu za yi ba amma suka rika ainihin fuddo da kuɗaɗe kuɗaɗe kuma ba 'yan ƙanana ba har da kuɗaɗen da wani mai gidan in ya samu kwana da kwanaki ya huta da shi ba ne akwai yaron da ya ba da naira dubu biyar alarama ai ko kai kama da dubu biyar ka ta da gura ko ah, sannan a yau ma na ga alama yara sun sun sun rugo wato ainihin su saboda me saboda sun ga yan uwansu sun da gura su ma suna so su da gura so wannan wani abu ne wanda yake koyarwa mai kyau kwarai da gaske kuma in ba kuma ta jiya mun samu ainihin abin da kyaututtuka da sadakoki daga ainihin abinan mutane daban-daban waɗanda aka aiko cikinsu haɗa gidan gwamnati da aka aiko da kofin alkur'anai eh, guda hamsin da ainihin kyaututtukan da suka to daga gidan eh, alhaji abu modibo da tufafi leda-leda da kuma tarin kuɗi mai ɗumbin yawa da ainihin sauran 'yan uwa da suka ainihin abinan kawo waɗannan gudunmawa muna fata Allah subhanahu ta'ala ya musu sakayya da alkhairi Allah kuma ya kara musu karfin gwiwa sannan asusun bude yake domin mabukatan suna da yawa a cikin marayu ainihin har yanzu ana faɗa mana yan uwanmu suna da tsananin suna da tsananin bukatar samun taimako domin gidajensu sun rurushe tufafinsu sun tafi abincinsu ya lalace da sauran ire-irensu ƙari bisa asarar rayukan da suka yi na ƴaƴaye da iyaye da sauransu da haka har yanzu kofar a buɗe take da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi sakayya ga duk waɗanda suke taimakawa da waɗanda ma suke ainihin tallata wannan taimakawa din Allah ya saka musu da aljanna ya rubanya musu waɗannan yara namu Allah muna roƙonka albarkacin wannan lairayi da muke ciki wannan wata da muke ciki wannan wuri da muke ciki wannan littafi da muke karantawa ya Allah ka ainihin abin nan shirya mana su Allah ka azurta su da ilimi mai yawa mai amfani duniya da lahira ya Allah ka sanya su zama manyan gobe masu tsaron addini masu kare addini da kare mutunci da kare wannan jiha tamu da kuma kasar da kuma wannan addini namu gaba ɗaya general muna fatan Allah shi mana jagora to banda wannan kuma a yau insha Allah ta'ala kamar yadda jiya muka yi bayani mun tsaya ne muna bayani akan aya ta 78 amma alaramma ka sake ainihin abinan karanta mana waɗannan ayoyi ولقد أوحينا إلى موسى أن ko بعبادك وأن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم م. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وحينا إلى موسى أن سر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبثا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما أداه يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور دائما وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدغوا فيه فإلا عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى نعم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نعم الله سبحانه وتعالى yana ba mu bayani wato a ainihin kai ba wannan faifai na ainihin abin nan gwagwarmaya tsakanin annabi karshen gwagwarmaya tsakanin annabi musa alaihi salam da haruna da kuma wannan ainihin ɗan mulkin kama karya fir'auna da rindinar shi a jiya mun yi bayani yadda kun ji annabi musa ya fita ya tafi zai ƙetare ya gudu da mutanen shi ya tafi teku gaban shi baya fir'auna ya samu labarin musa ya fita fir'auna ya tura a tattaro sojoji da duk makamantan ƙyarƙyaransu saboda me saboda kada a bar musa da ɗan uwan shi haruna su tafi su tsere da banu isra'ila watakila suna iya zama wani haɗari kuma kada su tsira sannan kuma mulkin fir'auna sai ya yi ainihin rauni domin babu waɗanda yake bautatarwa babu waɗanda yake cin zali babu waɗanda yake zalimta da sauransu shikenan sai mai kuma sai kuma ya zalimci yan kabilar shi a kibdawa da sauransu a nan saboda haka fir'auna ya shirya bai kamata ba a bari a bis a zai a ɗauki mataki a kansu ko dai a gama da su gaba ɗaya ko kuma a dawo da su lallai a ci gaba da bautatar da su a nan mun ji cewa allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari yace fa atba'ahum fir'aunu bi junudihi fa gashiyahum min al-yammi ma gashiyahum fir'auna da rundunar shi suka bi su annabi Musa alaihi salam kuma Allah ya gwada ikon shi mun yi bayanin sun shiga teku su annabi Musa sun ketare bayan da annabi Musa ya isa samuwani daga Allah ya yi aiki da umarnin da Allah ya bashi Allah ya gwada ikon shi ya gwada mu'ujizar shi ya gwada gwanintar shi fir'auna ya zo Allah ya fadda mushi basira da shi da rundunar shi suka ga ya kamata su bi su tunda ga hanya ta samu ga ainihin a fetal hanya busassa a cikin teku saboda haka suka shiga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya baiwa teku umarni ya umarce ta ta haɗe ta haɗe ta halakar da fir'auna da rundunar shi shine Allah maɗaukaki ya bamu labari anan cewa fir'aunan ya bi su ba shi kaɗai ba da rundunar shi kuma Allah maɗaukaki ya sa abin da ya shirya na ban mamaki na ainihin bala'i da musiba don a halakar da fir'auna to abin ya afku teku ta ainihin nutsar da su ta haɗe da su fir'auna ya halaka rundunar shi ta halaka dukiyar shi ta halaka ababen hawan shi sun halaka da sauran ire su shine Allah subhanahu wa ta’ala yake ba mu labari a wannan wurin Allah mata zake karanta mana wannan ayat fagashin milbi na fa’atabawon fir'aun bi junudi fagashiyahun min al’ammi ma ashiyahun na’am wa adalla fir'aun qaumahu wa ma ada an faɗi mana dai cewa ya bi su an faɗi mana jiya mun yi bayani cewa Allah maɗaukaki ya ce fa'ad mu mushrike da safe ne suka bi su haka ne ko ba haka ne sannan sun je sun riske su ɗin amma fa ba su iya kaiwa gare su ba Allah ya raba tsakaninsu ya tsirar da mu'mine kamar yadda ya alkawali kafirai kuma su fir'auna duk da karfinsu da fawarsu da menene Allah maɗaukaki ya halakar da su Allah maɗaukaki yana ba mu labari kamar yadda ya bayyana a nan a cikin sura ta goma aya ta tisa'in suratu yunus allah maɗaukaki ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra ne allah ya ce alarama na'am وجاوزنا ببني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده بقيا وعدوا ويئس على رمى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا هذا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ذاك ساكي كوما أنا بمزورم بتكونا أنا الله ما توقعي يتي فرعون يا بي annabi Musa fir'auna da rundunarsa sun bi annabi Musa Aba faɗi ba yaya fir'auna ya ƙetare ko bai ƙetare ba me ya faru sai aka ce kawai sai ruwa ya ainihin abin nan halakar da suwa su fir'auna to shine nan sai Allah madaukake ce wajawazna na bi bani isra'ila al-bahra mun ketarar da ainihin abin nan wato banu isra'ila gaba ɗayan su mun ketarar da su teku din sun shiga sun tafi sun ketare fir'auna da ya ga sun ketare ya bi su shi da rundunar shi bagayen wa addu'a saboda ainihin zalunci da wicked gona da iri da adawa da kiyayya don me yana son lallai sai ya gama da su sannan suratu dukhani aya ta 24 alaramma ya ƙara bayani cewa ai tafiyar فأسر بعبادي ليلا ibadi laylan innakum muttabaun ce. da shi ka tafi da bayina da daddare ku za a bi ku tun abin bai faru ba ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ainihin abin nan sharhi yadda ya bi su ɗin da kuma yadda ainihin wato aka nitsar da su ya ce fa'amma gara kuhu huwa wa jami'u ƙaumihi almusharu ilaihi nitsar da shi din da dukkan mutanen shi waɗanda aka nuni a kansu da Allah ya ce fagashiyahum min al-yami ma gashiyahum Allah subhanahu wata'ala ya ƙara yin bayani a wurare daban-daban yadda al'amarin ya kasance in ka duba suratu shu'ara alarma Allah subhanahu wata'ala yana cewa fa auhayna ila Musa ila Musa an raddab bi al bahar ka buga ainihin gurbi da sandar ka falaka fakana kullu firqan ka ba'd azim sai ta kunta ainihin rabe kowane na bangare ya zama tamkar falalin dutse kato mai girma sai Allah ya ce wa azlafna kuma muka kusantar da waɗancan wato wasu waɗanda suka biyo su da su daga nan sai Allah ya ce sai aka kusantar Musa wa man ma'ahu ajma'in kun nan ta fara fito da bayani shi Musa banda shi aka halakar sannan Allah ya gwada ainihin abin nan mu'jiza a kan shi ya ce fa an jaina Musa ko wa an jaina Musa sai muka tserar da annabi Musa ba shi kaɗai ba wa manma'ahu ma'ahu ajma'in tare da duk waɗanda suke tare da shi gaba ɗayansu thumma sannan daga baya aghraqna sannan muka nutsar da su waɗancan su fir'auna kenan da rundunar shi da mutanen shi Allah ya ce to ku masu sauraro masu karatun alkur'ani masu jin wa'azi inna fi zalika la aya inna fi zalika la aya hmm. wa ma kana aktharuhum mu'minin inna fi zalika lalle a cikin wannan al'amarin ke ce teku daga zarar an ta da sanda bushewar teku a lokaci ɗan ƙanƙane ƙetarewar annabi musa tare da na shi kam gaba ɗaya shigar ainihin su fir'auna a kuma ainihin uba da umarni teku ta halakar da su a nan in na fi zalika la'aya lallai a cikin wannan al'amari akwai aya abin mamaki abin lura abin wa'aztuwa ga ma'abuta hankali saboda haka ku yi ta'ammuli ku yi tsokaci ku yi tunani ku wasu da wannan abin da ya faru wa ma kana aktsaruhum mu'mini amma mafi yawa daga cikin su ba su yin imani ba su kasancewa masu in ba su ta'ammuli ba su wa'aztuwa kawai suna ɗaukar alkur'ani tatsuniya ne maganar haka take har yau akwai magadan fir'auna kuma Allah zai halakar da su har yau akwai magadan annabi Musa kuma Allah zai tsere da su kamar yadda ya tsere da annabi Muhammadu da waɗanda suka ainihin abin nan wato goyi bayan shi ya halakar da su Fir'auna su ainihin Abu Jahl Abu Lahab Utbat bin Rabi'a Umayya da makamantan ire-iren su to har yau kuma har yau yau yau dinnan da ake ciki akwai masu aiki irin na Fir'auna magadan Fir'auna da rundunar su da ainihin jami'an tsaron su da masu kuɗin su da da da ko ba daɗe ko ba ma yadda waɗannan suka tafi can za su tafi akwai kuma masu gadon annabi muhammadu waɗanda suke gadon annabi isa waɗanda suke gadon annabi musa masu gadon annabi ibrahimu alaihi masu gadon annabi nuhu alaihi salam matukar sun tsaya a inda suke akan inda suke sun tsaya akan kala allahu kala rasulullahi ko ba daɗe ko ba jima in allah ya so su za su samu galaba su za su samu nasara su ne sunansu zai ci gaba da kasancewa su ne za a ci gaba da yi wa addu'a a doron ƙasa wannan abin da ake nufi kenan cewa inna fi zalika la'aya wa ma kana aksaruhum mu'minin aya aya aka ce ba kawai tatsuniya ba tsaya kai kallon abin mamakin da ke ciki ka ga ainihin irin abubuwan da suka faru wanda ya yi wannan abin wasa ne wanda ya yi wannan ba shi ya cancanta a bautatawa ba waɗanda aka taimaka ɗin mutanen banza ne ba mutanen kirki ne saboda sun bi Allah sun yarda da Allah sun yi aiki don Allah Allah ya gwada ikon shi ya tsere da su ba waɗancan ɗin nan mutanen kirki ne da mulkin su da kuɗin su da dukiyarsu da sojojin su da ƴan sandan su da jami'an tsaron su da ainihin ƴan leken asirin su da mere duka sun iya gagarar Allah subhanahu ala Allah bai halakar da su ba Allah ya halakar da su Allah rama ko ba haka al'amarin yake haka yake inda fi zalika la aya وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم لله shakka باب شك لهو العزيز شين مبوعي gagara misali wanda ya gagari kowa wanda ba wanda ya isa ya gagare shi kuma shine mai jin kai a lokaci guda shine mai ainihin tausayi idan kuka tuba kuka koma ga Allah kuka gyara aiki duk abubuwan da kuka yi Allah zai yafe muku Allah madaukake ce kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min ala hmm. la taqnatu min rahmatillah hmm. ghafurur rahim anan Allah madaukakin kira yake ga waɗanda sun riga sun gurma sun yi nisa sun aikata zunubai wataƙila zunuban ma sun yi yawa suna ganin to yaya za su ina za su sanya kansu in dai kun wa'azu kun yarda da wa'azi kada ku damu ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gaba daya saboda shi gafurun ne mai gafartawa ne rahimin ne kuma mai tausayi ne sau da haka ku gaggauta tuba in kun yi ta'adi in kun yi barna in kun yi sabo in ku ainihin wato shiga da cikin rindinar fir'auna masu taimakon aikin fir'aunanci masu taimakon kafirci masu taimakon zalunci masu taimakon kama karya kafin mutuwa ta zo kada ku bari mutuwa ta zo don taku tana nan zuwa watakila irin ta fir'auna watakila tafi ta fir'auna ma ainihin ban tsoro watakila ba ta kai to kafin ta zo ku gaggauta ku tuba ku koma ga Allah subhanahu wata'ala yawan sabo bai ainihin abin damun Allah Allah yana son waɗanda suka yi su tuba yana son su yana tausayin su yana farin ciki da da 'yan tawaye masu saɓo masu kaza masu kaza yanzu sun gane sun dawo ga Allah sun tuba Allah yana son su zai gabata musu zunubi in ma suka yi sa'a waɗansu ayyukan da suka yi Allah ya musanya musu su koma kyawawa saboda haka ku tuba zuwa ga Allah subhanahu ku gyara ayyukanku ku koma ku tabbatar masu masu adalci ne masu tausayi ne masu rikon amana ne masu taimakon ainihin gajeyu da sauran ire-iren su kada ku ainihin karaya kada ku ji tsoro za ku samu Allah a matsayin tawabar rahima mai karɓar tuba kuma mai tausayi da dan Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ku yan uwa musulmi ainihin wannan abin da Allah maɗaukaki ya yi wa fir'auna ya halakar da shi wato kada ku manta kuma allah yana gwada muku wato ɗaukan fansa ne ramuwa ne akan saban da suka yi da tsaurin kai da cutarwa da sauran ire-irensu kamar yadda ya fito fili ya bayyana wannan a cikin suratul a'rafi al aya ta 136 me take cewa fantaqamna minhum fa agraqnahum ajma'in na fil yammi fa agraqnahum fil yammi na فأغرقناهم في اليم يا إسحاق na أبي نبودا sai muka ɗauki ainihin wato fansa muka yi azaba irin taramuwa a kansu muka gwada musu ba su isa ba muka ainihin abin nan halakar da su da su da mabiyansu da duk abin da suka abin nan fa agrakna hum fil muka nitsar da su a cikin ruwa kada ku manta muna bade muku ruwa muna maimaita muku ruwa ruwa wanda shine abokin rayuwa ruwa wanda inda babu shi a ainihin abin nan ka samun mu da yake sauka yanzu da yanzu mun shiga halin kakanika yi da yanzu muna fita muna addu'a Allah ka ba mu ruwa ruwa wanda ya aina in tserar da annabi Musa jariri jariri ya tserar da shi ya kai shi inda zai ci gaba da rayuwa ya aina in kai lokacin da zai zo ya da manzanci wannan ruwan shine Allah ya umarta ya halaka fir'auna fir'aunan da yake ganin ya fi karfin kowa ya fi karfin komai yana ainihin iskili yana daga kai yana nuna gaba ɗayan teku ma a ƙarƙashin mulkin shi a ƙarƙashin iko su take yace wa hadhihi anharu tajri min tahti Allah madaukake ce to wannan tekun wannan ruwan shi zai halakar da shi kuma wallahi sai zai halakar da shi haka ne ko ba haka bane wa da irin wannan iko in ba Allah ba yanzu ba za mu kuma mu bautata wannan Allah ba banda wannan ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu zukhruf yana cewa falamma asafuna taqamna minhum fa asafuna taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in Allah ya kale su da suna ta abin da suka ga dama amma suka ci gaba da wuce gona da iri suka fusata Allah subhanahu ta'ala suka tsananta damara sai sun halakar da bayan Allah sai sun hana addinin Allah rayuwa shine Allah ya ce falamma asafuna yayin da suka fusatar da mu suka ainihin abin nan wato sanya muka fusata da abin da suke yi domin suna nema su wuce gona da iri Allah ya ce in taqamna minhum sai muka ainihin wato ɗauki fansa da gare su yin azaba ta ainihin ɗaukan fansa muka ainihin wato saukar musu da azaba ta yadda ba su tsammani wa afa agraknahum ajma'ina muka nitsar da su baki ɗaya ashe da suna ta yin laifi suna ta yin laifi sai da suka huce gona da iri suka fassa ta Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar kokarin ba kawai saban Allah ba amma hana kada mutane su fahimci ainihin addinin Allah a hana kada ma a ce la ilaha illallah ai sun wace gona da iri fir'auna ya daga murya yayye kuwa yayi shela fa ashara fanada fa qala ana rabbukum al'ala idan wannan bai fusatar da Allah ba me zai fusatar da Allah saboda haka sai aka ce to shikenan bari a share su kawai daga doron kasa waja'allahum salafan salafa matsalan akhirin Allah ya ce allahun salafa sai muka sanya su sun sama tarihi magabata mazanjiya wato ainihin kada mu ce musu mazanjiya don an ce mazanjiya su face da take gwada sun yi abin kwarai kenan kawai mun maida su sun zama mai ku ba mu abin na fahimta salafan sun wuce marigaya wa masalan lil'akhiri eh, sun zama kuma masalan abin misali abin buga misali lil'akhiri ne ga wasu in kun yi aiki irin nasu to kuma za ku bi su Allah ya sauƙaƙe Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya fito ya bayyana wannan halakar wadda Allah ya yi wa fir'auna ba a bari sai a bayan idan su annabi Musa da jama'ar su waɗannan ainihin wato masu ainihin rauni din waɗanda aka bautatar da sauran a'a a gaban idan su ne wannan zai fito fili idan muka koma suratul baqara aya ta hamsin inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa iz faraqna bikum al-bahr fa anjaynakum wa na bikum al-bahr fa anjaynakum wa aghraqnakum ajma'in Allah subhanahu wa ta'ala alarma cewa yayi eh, wa iz faraqna bikum al-bahra ku ambaci lokacin da muka ainihin keta muka tsaga muka ainihin raba muku teku fa anjaynakum muka tsere da ku ta cikin da kuka shiga kuka ketare amma mutanen fir'auna kuna ganin su da kuna jin tsoron su kuna cewa inna la mudrakun ga sunan za su halaka kaza kaza kaza Allah madaukake ce wa agragna ala fir'auna wa antum tanzurun sai muka halakar da mutanen fir'auna alhali ku kuna kallo aka yi wannan abin Allahu akbar me dagawa man tawada'a rafa'ahu Allah wa man tarafa'a wada'ahu Allah hmm. me dagawa ya isa ya fi karfin kowa komai a karkashin su yake shi ke da mulki yana son ya murtsike su ya take su ya yi menene aka ce ku ketare in kuka ketare ku tsaya ku ga abin da zai faru ba kuna jin tsoron su ku tsaya ku ga ikon Allah ku tsaya ku ga sakamakon waɗanda suka kajirce wa Allah ku da kuka bi Allah ku tsaya ku ga irin sakamakon su Allah madaukaki sakamakon ku Allah maɗaukaki ya halakar da su wa antum a azabi ku kuna gani wannan ma wata baiwa ce wannan ma wasu ni'ima wannan ma wani wa'azi ne saboda kada ka kasance mai dagawa kada ka kasance mai girman kai wanda kai wa dagawa ka wulakanta kai menene wata rana sai Allah ya zo ya kaskantar da kai ya wulakantar da kai a gaban shi kana ji kana gani kamar yadda da yawa daga cikin waɗanda suka rike manya-manyan mukamai a kasan nan manya-manyan mukamai a jihar nan in ka gansu sai kai kuka amma ba su ganewa ba su wasuwa suna ganin dai ba wani abu ne kawai normal abin nan ne amma wa'azi ne wa'azi ne mutum nawa a cikin wannan jiha ta mutum muna tsohuwar jihar arewa muna tsohuwar jihar kaduna waɗanda duk inda za su je za a tafi da motoci da ainihin 'yan sanda da jami'an tsaro da ainihin a bugi mutane a buɗa a wuce kaza kaza yanzu suna nan sun zama abin tausayi a waɗanda za su taya su zama su hira masu rasa amma ba su wa'azi ba ai wannan azaba ce wannan dukkan darasi ne misali ne wasu sun riga sun tafi wasu kuma suna nan suna ɗanɗana kuɗarsu wasu suna nan allah ya kama su da nau'o'i wasu wasu kadan faɗi nau'o'in abubuwan wani ya ce da shi ake allah ya sauƙaƙe su duwazi ne sannan waɗanda aka wulaƙantar aka tozartar aka yi menene yin suna nan da dama allah maɗaukaki ya ɗauke su ya aza linan zura kaifa mu ga kuma ya za ku yi in kuka yi in nasu kuma za ku koma matsayinsu idan kuka gyara za ku samu kyakkyawan sakamako da matsayi da ainihin abin nan a nan duniya da kuma gobe kiyama wannan shine gaskiyar magana alaramma har yanzu ba za mu kyale fir'auna da mutanen shi ba wai da fir'auna ya ga mutuwa shin ya yi nadama kuwa shin ya ainihin yi tunanin da ya musulunta ko kuwa a'a yana nan dai akan ainihin abin nan dishi san har ya cika in muka duba za mu ga aya ta ainihin 90 a cikin sura ta goma Allah ya dan ba mu wannan misali inda Allah madaukaki suratu yunus kenan alarma inda Allah madaukaki ke cewa hatta iza adaraka hul garab ya ya ainihin aya take wa ja'adna bi bani isra'ila al-bara fatba'ahum فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت, قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أنا الله سبحانه وتعالى ينبغي labari bai bar fir'auna ba sai da fir'auna ya yi nadama ya yi da na sani ya yi gurin ina ma ya kasance tare da su annabi musa shi ne allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hatta iza daraka hulgarabu har yayin da ainihin sai da ta kai ga yayin da nitse wannan ta riske shi allah ya kama shi ya mishi kamun karfi ya ga cewa ga halaka na mutuwa ta zo kala sai fir'auna yace amantu nayi imani annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il cewa lalle yadda al'amari yake gaskiyar al'amari shine babu abin bautatawa babu Allah na gaskiya wanda ya cancanta a bautatawa bisa cancanta sai wannan Allah da banu Isra'ila suka yi imani da shi wa ana minan musulmi ni ina daga cikin musulmai Allah ya amshi musulunci shi alarma آلان وقد عسيت قبل وكنت من المفسدين الله سبحانه وتعالى يجعلنا يوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون الله سبحانه وتعالى يجعلنا yanzu ne za ka yi imani ka ce ka yi imani babu abin bauta da gaskiya sai Allah Allah da banu Isra'ila suke bautatawa kuma wai har ka ce kana cikin musulmai ashe wannan ya gwada ma annabi Musa musulmi ne annabi Isa musulmi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi musulmi ne don Fir'auna da kanshi yana tabbatar da cewa banu Isra'ila nan musulmai ne yace wa ana minal muslimin ni ma ina daga cikin musulmai amma sai Allah ya ce ba a karbi ka ba saboda me saboda bai musulun sai dai ga mutuwa ga ta nan ta zo gargara ga mutuwa nan ta zo saboda haka ake hukuncin cewa duk wanda bai karbi ainihin musulunci ba duk wanda bai tuba ba sai da ya ga mutuwa ga ta ta zo mai raran babu makawa sannan ya ce ya musulunta ba amsa musulunci shi Allah bai amsa tuban shi saboda bai tuba saboda Allah bai tuba akan lokaci ba tuba ma ai yana da lokaci yace al'ana wa qad asaita wa anta minan menene ya aya take alarmu ala la wa asaita qablu wa kunta min mufsidin yace al'ana yanzu ne zaka ce ka musulunta wa qad asaita qablu kafin lokacin kai sabo kai dagawa kai zalunci wa anta minal mufsidin kai kana daga cikin mabarnata kai barna kai yada barna ka koyi bayan barna ka ainihin kashe bayan Allah kai zalunci sai yanzu ka ce wai ka musulunta ba so <laughs> Allah ya ki. kun ji yadda Al-Qur'ani suke fassara ayan al Al-Qur'ani mai kyau wato da yadda aka yi abin da inda aka yi abin da lokacin da aka yi abin da dalilan da yasa aka yi abin da sakamakon abin da sauran har lokacin da zai to ga abin da ya faru Allah shi kyauta a nan dai alkawalin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a can baya Allah rama in baka manta ba sura ta 44 aya ta 24 mun karanta inda Allah ke cewa wa turikil bahar rahwa innahum bahar rahwa ana baiwa annabi Musa umanni ne ka bar tekun in ka shiga ka bar shi ko da ka ketare kada kai bada umarni cewa ya koma ka bar shi haka a da yanda yake sai Allah ya ce innahum jundun mughraqun innahum lallai su jundun rundunoni ne mughraquna ababan nitsarwa za a nitsar da su ba a yi ba a yanzu kam komai ya tabbata Allah madaukaki ya nitsar da su kamar yadda ya ce fagashiyahum min al-yami ma gashiyahum a can ayar baya saboda haka alkawalin Allah ya tabbata banu isra'ila Allah ya tabbatar muku da ainihin abin da ya faɗi fir'auna da mutanen shi Allah ya tabbatar muku da ainihin abin da ya faɗi muku can baya in ba ku manta ba mun faɗi maku yanzu fir'auna da rundunar shi da fadawan shi da 'yan su sun fito abin da ya rage kawai shine sai mu tambaya to ina fadar fir'auna ina gidajen fir'auna ina ƙoramun fir'auna ina gonakin fir'auna ina dukiyoyin fir'auna ina taskokin fir'auna can in ba ku manta ba mun faɗi muku allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba a menene فأخرجناهم من جنات وعيون وقلوب ومقام كريم ذلك وأورثنا بني إسرائيل Allah maɗaukake ce mun gadar da waɗannan abubuwa ga banu Isra'il. Allah ya gaskata musu alƙawarinsu ko bai gaskata ba. to wallahi kuma an ko gaskata wa Allah alƙawalin zai ainihin gaskata muku na ku na faɗi a damagar ga ire-iren ku cewa wannan da'awar da ainihin su alarma suke yi wannan ɗauki ba daɗin da ainihin su liman malam harusu suke yi wannan wa'azin da sauransu wato amfanin ku ne saboda me ɗan shekaru kaɗan ya rage su tafi suwa za su zo gobe ku ne gwamnoni gobe ku ne kwamishinoni ku ne shugabannin ƙasa ku ne ainihin manya-manyan jami'an tsaro ku ne manya-manyan 'yan kasuwa ku ne manya-manyan 'yan kwangila ku ne manya-manyan malamai na jami'o'i da sauran 'yar'yaransu saboda haka a yanzu in kun gyaru kun shiryu kun wa'azu da waɗannan kisosi wallahi za ku ji daɗi za ku zama shugabannin kwarai za ku zama masu kuɗin kwarai za ku zama malaman kwarai za ku zama 'yan kasuwan kwarai waɗanda za su samu taimakon Allah ku zauna a cikin ni'ima da sauransu in kuwa kuka bari ba ku yi aiki da wannan wa'azin da ake muku ba ba ku ainihin sa hankali kuka yi a akan waɗannan abubuwan ba kuka nisanci abubuwan da suke fusatar da Allah kuka ainihin rungumi abubuwan da Allah ke so idan ba ku yi wannan ba kuka biya wa turawa 'yan iska masu ainihin da mutane da ainihin fina-finai da diramomi da ainihin fim-fim da sauran rubuce-rubucen banza da ƙarairayi da ainihin wasanni da sauransu ku duba yanzu yadda suka tattaru suka tattara duniya a ingila duniya har daga saudiya wannan karan akwai mata an tafi wasan ne olympic wanda yake sauraron bbc ko yau din nan an sake maimaita asalin wannan ainihin wasan na olympic bautar gunki ce tun kafin annabi isa aka fara ta amma yau gaba ɗaya duniya ta tattaru suna can a ingila ana ta yi maza da mata ana ta fasadi ana ta fasikanci ana ta ana ta shaye-shaye ana ta sai da kwayoyi da makamantan ire-iren su wallahi kada ku biye musu ku komo ga Allah subhanahu wa ta'ala ku ainihin tausaya wa zuriyarku ku tausaya wa ƙasarku ku tausaya wa dukiyarku ku tausaya wa shugabancinku ku tausaya wa ku waɗannan da kuke gani ga su can tafiya za su ku ne za ku hau waɗannan kujeru in kun wa'aztu da alkur'ani in kun kwankwadi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, in kun yi riko da tarbiyya da ake koyar da mu wallahi za ku ji daɗi ainihin ainihin wato ƴaƴanku za su ji daɗi ƙasar za ta gyaru al'amura za su kyau da sauransu jikokinku da ƴaƴanku za su zo su nemi ku addu'a kamar yadda na yi imani ba za ku manta da su alarma a wajen addu'o'i ba domin wannan bawan allah yau sama da shekara talatin a nan katsina na san yana yawo tun yana tafiya a ƙasa su alhaji mai kuɗi gwangwan suka rika turawa ana ɗauko shi a ainihin abin nan babur ko mota har ta kai ga wannan bawan Allah mai kudi gwagwan Allah ya shaka mushi da alkhairi ba ni mantawa ya so babur sabo ful ya daka alarma ce duk inda za a ja baki ka ja baki alarma yau motar shi yake tukawa ya tafi Abuja ya tafi Yola ya tafi abin nan saboda jan baki kwana kwanan nan ya dawo daga Nijar dukkan saboda min saboda ku gane addini saboda ku gyaru saboda ku shiryu saboda ku zama mutanen kwarai ku samu gobe ta kwarai ku samu ci gaba na kwarai da sauransu don Allah don Allah don Allah ku yi aiki ku sake dantse ku ganar da yan uwanku matasa maza da mata masu karatu a jami'o'i da sauransu cewa ku nan kuna da tsada ku nan wato ku ne ainihin kun fi gol a wurinmu ku nan ku ne muka sa gurin za ku yi mana jagora ku nan kuna da muhimmanci ku ya cancanta ku tsaya ku ainihin gyaru ku shiryu ku yi karatu ta inda ake neman duk kowane irin karatu ku neme shi Allah ya ba ku hankali Allah ya ba ku kwakwalwa Allah ya ba ku iyaye Allah ya ba ku shugabanni ku yi karatun ku yi karatun ko ina ake yi ya kasance kun zo makera kun zo masassaka kun zo masu bincike kun zama kun zama rubuta kun zama kun zama kun zama yadda in Allah ya soya ya yadda Katsina State Nigeria al'ummar musulmai za su yi alfahari da ku gobe a rubuta tarihin ku da tawadda zinari matukar kurin gumi alkur'ani matukar kurin rungumta biya wallahi za ku ba da mamaki ce ce gaskiyar magana in kuwa kun kuka biya waɗannan 'yan iska kuka biya kallon kwallon kafa kuka biya karatun novel kuka biya ainihin drama da ainihin shirme da sauransu ana bata muku lokaci ana bata muku kwakwalwa ana bata muku abin ku zauna si ma zaune ku sai waya ku sai gota ku sai keke a ina ake kera waya a turai a ina ake kera keke a turai a ina hatta abincin da kuke nomawa ba ku san yadda za ku gyara shi ku ci ba sai an kai shi turai an zo an saida muku kun zama ainihin ba zaune kun zama sai dai kawai consumers ku kashe Allah maɗaukaki ya yi muku ni'ima kun bar ni'imar ba ku yi amfani da ita ba ainihin makiya addini suna tace kudi su tace muku kayan abinci mai kyau su ɗebe muku ainihin masu ilimi ƙwararrun masu ilimi a Amerika da turai mafi yawan su 'yan Afirka mafi yawan su 'yan Najeriya ne 'yan katsina kawai in ka lissafa ƙwararrun masu ilimin da suka bar katsina suka tafi turai saboda babu kyakkyawan shugabanci saboda babu kyakkyawan yanayin aiki babu lura babu kaza baka san iyakacinsu ba ku ya kamata ku tsaya da kuka samu wannan wa'azin aka sanya muku islamiyya ana ta muku tafsiri ana karatun da ku tauhidi ana karantar da ku duniya da lahira kun samu jami'o'i a cikin garuruwanku jami'o'in Allah ya sa sun tsare ainihin addini sun tsare ɗabi'a sun tsare kyawawan ɗabi'u da su wallahi ku yi ƙoƙari ku gwada kyakkyawan misali ku gode wa Allah maɗaukaki ta hanyar zama mutanen kirki ta hanyar faɗa da shaye-shayen ƙwayoyi ta hanyar faɗa da ainihin fasadi da fasikanci da sauransu ku zo masu tarbiyya masu da'a masu bin Allah subhanahu ta'ala ba za ku iya wannan ba sai in kun koma kuna koyi da alkur'ani kuna wasuwa da kisosin alkur'ani mai girma ina fata kun gane hmm. nasiha ce ina fata kun gane yana cikin abubuwan da ya kamata mu koya a cikin wannan kisa ko mu gane ba Allah ya sa mu gane Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba a cikin ainihin abin da muke karantawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'adba'ahum fir'aunu bi junudi fa gashiyahum min yammi ma gashiyahum sai Allah madaukaki a ƙarshe ya ce fir'aunu kun ji dai yadda ta kare da fir'auna shine Allah madaukaki ya ba mu labari anan yana cewa fa adalla wa menene wa adalla fir'aunu qaumahu wa ma ada wa adalla fir'aunu qaumahu kuma fir'auna ya ainihin ɓadda mutanen shi ya halakar da mutanen shi wa hada fir'auna bai shiryu ba abinda Allah madaukaki ke nufi anan kun dai ga yadda fir'auna ya kai mutane shi bai fita ba sai da ya tattaro su ya ainihin halakar da su ya ainihin halakar da su ya ainihin halakar da su ya ɓadda su ya kwashe su ya kai su ga halaka shine malam ke cewa na fir'auna adalla qawmuhu an tariqil haq lalle fir'auna ya ɓadda mutanen shi daga ainihin tabarki na gaskiya wa ma hadahum ilaiha bai shirya da su ga tabarkin gaskiya ba wannan aya da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa wa adalla fir'aunu kaumahu wa mahada ya ƙaryata magana da fir'auna ya tattara mutanen shi ya nemi shi wanda muka yi bayani aya ta 40 aya ta 20 da aya sura ta 40 aya ta 29 a inda Allah subhanahu wata'ala alama ke cewa kala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa kala fir'aunu ma illa ma ara ma ahdikum illa sabil arshad kala fir'aunu fir'aunu yana cewa a lokacin da yake son ya ribi umurce su ya gwada musu shi yana son yana kaunar su yana son ya shirya ba a kwace musu kasa za a yi kaza za a yi kaza shine Allah madaukake ce kala fir'aunu fir'aunu sai ce ma urikum illa ma ara ni ba ni bai nuna muku wani abu ba ni ba ku shawara face abinda na fahimta abinda nake gani wanda shine in mun yi za mu samu nasara wa ma ahadikum illa sabilar rashad ba ni shiryar da ku zuwa ga wani abu face tabarki na shirya wato fir'auna yana nuna shi mai kaunar su ne yana so ya ainihin abin da tserar da su ne ya kubutar musu da ƙasa ya kuɗa musu da addini da al'adunsu da sauransu wanda su musa da haruna suka zo suna so su ɓata musu Allah subhanahu wa ta'ala alramma ya ci gaba daga cikin ayoyin da suke sharhi akan wannan muna iya duba sura an tasha ɗaya aya ta 96 aya ta 96 da ainihin zuwa 88 alramma sura ta 11 aya ta 90 shida zuwa 98 wala kada arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wala kada arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin Allah madaukake sai hakika mun aika Musa da ayoyin mu hujjojin mu bayyanannu wa sultanin mubin da hujja wadda take na ina aka aika shi ila fir'auna na ila fir'auna wa amana wa junudahuma ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u ila fir'auna wa junudahuma إلى فرعون وملئه وملئه فاتبعوا أمر فرعون فاتبعوا أمر فرعون وما وما بايكم وما أمر فرعون برشيد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى أكايكيشي إلى فرعون فرعون فرعون da ainihin 'yan majalisar shi da ya je ya ruɗe su sai suka yi mai fattaba'u amara fir'auna amara sai suka bi al'amarin fir'auna suka bi umarnin fir'auna suka ainihin bi shi tsammanin da gaske ne shiryar da su zai sai Allah ya ce wa ma amru fir'auna amru fir'auna bi rashid al'amarin fir'auna bai zama shiryayye ba Allah madaukake ya ce zai zo a ranar tashin a alkiyama ya kasu mu qawma yawmal qiyamati fa awrada lahumulla zai zo ya yi jiwa mutanen shi jagora kamar yadda ya musu jagora a duniya ya halakar da su zai zo yana kan gaba suna bin shi ya kudumu kaumahu yawmal kiyama a ranar tashin alkiyama fa aura da humunar ya shigar da su wuta kamar yadda ya shigar da su cikin halaka a wannan duniya fa bi isal wurdul da ainihin wannan shigarwa ko mashiga wadda take abin shiga ga su fir'auna bakiya fi hadhihi la'anatan wa yawm alqiyama kuma da aka bibiyo su da bibiyo shi da tsinewar albarka albarka da la'anta nesantawa daga rahama a nan duniya da kuma ranar tashin alkiyama ina ba da amfani wannan shine fir'auna abin da ya sunan siyasa tashi fir'aunanci ina jin ita ce laraba ke cewa doktoriya ya sunanta eh Eh, to da wannan tsarin na dimokuraɗiyya da wancan tsarin na shiyu'iyya da wannan tsarin na diktaturiyya dukkansu gaba ɗaya tsari ne na faɗa da Allah dukkansu suna koyi ne da tsari na fir'aunanci dukkansu kuma in kun lura suna tafiya ne a cikin bala'i cikin musiba da sauransu kuma ana ta ja musu kunne ba su wa'azuwa ana ta ainihin wato yi musu showing tomorrow kamar yadda yan fin suke cewa ko ana gwada musu ku duba ku ga ga dan wani abu ba irin abubuwan da za su faru ga azabobi na iri daban-daban a can girgizar ƙasa a can gobara ta bala'i a can ainihin iska mai halakar da mutane a can kaza a can kaza a can kaza Allah kuma yana jin kunnen su a cikin alkur'ani yana cewa afala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin barratan aw marratayn yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la tubuna wa la hum yadhakkarun Allah madaukake ya ce afala yarawna annahum yuftanuna ba su gani cewa su ana fitinar su marratan sau ɗaya a marratan ko sau biyu a kowace shekara sun malayin zaro malaya tubuna sannan ba su tuba ya zakarun sannan kuma su ba su asituwa to a nan abin da nake nufi ai a cikin wannan shekara kawai in za ku tuna banda girgizar ƙasa da ainihin mummunar guguwa da amai irin na tabo da ainihin abinan gobara wadda gobara abin da muka sani a ɗebo ruwa a bokiti a kai shi ta haka ne ko amma gobarar da take faruwa a turai shine da jiragen sama da su tanka da su menene ake ta kokarin kashewa sai ta yi kwana da akwai da ta yi wata da watanni sannan Allah ya kan jarrabe su da wani irin hayaki wanda yake fitowa ya lullube sama da sauran wani duka nau'o'i ne na azabobin da Allah ya halakar da al'ummomi da dama da suka gabata shine ake ainihin abin nan wa'astar da su ana gwada musu in ba ku bari fa ga irin abin da ke faruwa in ba ku bari fa fa ga irin abin da ke faruwa a dan yi minti yan minti biyu sai a ce mutum dubu kaza sun mutu mutum miliyan kaza sun nutse mota iri kaza babu garuruwa kaza ba a san inda suke ba da sauransu amma duk ba su wa'azuwa a wurin su wato nature ce take fushi ba wai fushin Allah ba wai nature ce ta fusata saboda haka take ainihin abin nan barna take ta'adi take kaza da sauran ire-iren su yan uwa musulmai mu kasance masu wa'azi yan masu wa'azuwa yan uwa musulmai kada mu zama masu tsaurin kai masu ainihin fajirci masu ainihin zama ainihin shakiyai kun ga muna ta tuna muku a ƙarshen suratul a'ala wa'azi ne ga ainihin abin da yake faruwa a halin da ake ciki yanzu Allah ya ce fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wanda ke jin tsoron Allah yake da alamar tsoron Allah yake da alamar mutumin girki ne shine in an yi wa'azi zai shiga jikin shi ya shiga tsokar shi ya shiga kwakwalwar shi ya dauki wa'azin ya yi kokarin aiwatar da shi abin da aka ce a bari ya bari abin da aka ce a ainihin aikata ya aikata yana amfani da ma na'aitukum an fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu masfatu da ayoyin da suka fassara wannan amma shaƙifa fa dan wuta mara arziki Allah ya ce wa jannabu hal halashika mara arziki dan wuta zai nisanci wa'azi zai ki ɗaukan wa'azi wa'azi bai shiga shi kwakwalwar ta bushe zuciyar ta bushe ta zama tamkar dutse ko kuma ainihin ta mafi ta za a shaddu kasuwa ta fi dutse bushewa to da kada ku zama kamar wannan ku ƙara godiya ga Allah subhanahu ta'ala muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya na ga ainihin waɗansu sun fara miko taimako kuma yau ma akwai alama akwai alamun lalle an yi ana ruwan tiraman atamfofi da tiraman shaddoji kuma yara ma na gansu a rike da kuɗaɗe yara na gansu rike da kuɗaɗensu saboda haka yanzu wannan ya kawo su a injiniya mun ta kara ba darma ya kawo atamfa talatin shadda bandir yadi goma rayu. kuma ya kawo lasifikoki da taburmi manya-manya 25 guda da lasifikoki guda shida da fankoki guda hudu da amplifier saboda an nemi taimakonsu so muna roƙon Allah ya saka mushi da alkhairi kuma Allah ya yawaita mana irin su waɗanda in an ce ga taimakon addini su taimaka ba waɗanda suke gudu ba mm. eh, ba waɗanda suke abin nan ba wani ya yi min magana cewa kuwa wai ka tattara mutanenka akwai mutanen da abin nan aka turo za su gansu na yawa yaro ina naka to ga wannan bawan Allah ya kawo sadaka jama'a ku ce Allah ya mishi albarka Allah ya bashi ilimi mai yawa mai amfani duniya da lafiya shi wannan bawan Allah ga shi nan da shi da matar shi sun kawo kayayyaki masu kyau masu tsada muna roƙon Allah madaukake biya musu bukatunsu na alkhairi Allah ya daidaita su Allah ya shirya da su shiryar addini na'am ga wata bayan Allah ta aiko turmi sabo full tana neman addu'a Allah ya saka mata da alkhairi na <laughs> na ga malam sale aminu ya kawo wani irin ainihin kulli cike da wasu kayayyaki masu tsada a ciki a bada taimakon jos wannan waye ya kawo gasu wani bawan Allah ya kawo gasu shi ma cike da kayayyaki kun gasu. Allah ya saka mushi da alkhairi na to to ok ga wani bawan Allah kai ma Allah ya maka albarka ka ji ko Allah ya baka ilimi mai yawa mai amfani duniya da lahira na ga qur'anai guda goma iyalin marigayi Alhaji Abubakar Dodon Kanti su suka kawo suna fatan a yi mishi addu'a Allah ya mishi rahama to Allah muna roƙonka ka yafe mishi Allah ka yi mishi rahama Allah ka ainihin albarkaci abin da ya bari Allah ka yi sa mu ko mu da imani na Charity International Organization eh, eh. sun kawo kayan ga ba sunan su sabil go? sabil charity eh, international organization katsinas right sun kawo kayayyaki ga sunan dukkan sabbi ne cike da kayan yara dozin hudu takalma na yara dozin takalma na yara dozin uku a baya dozin daya a baya dozin daya duka taimakon eh, taimakon marayu Allah ya saka musu da alkhairi to su ma ina ganin waɗannan sun shiga sahu in ba kuma ta ba wannan yaro yaro to Allah Allah ya biya mata bukata kai ma Allah ya baka lafiya Allah ya saka ma da alkhairi ah, eh, in ba kuma ta ba mun faɗa muku gidan custom headquarter na custom na nan katsina wato suna da kwamitin marayu yanzu haka ina jin sun ɗinka wa marayu sabbin kaya sama da 200 kuma har yanzu suna nan suna yi kamar yadda kwamitinsu yake ciyar da masu itikafi abinci da naman kaji da sauransu barakallah yaro Allah ya maka albarka Allah ya saka muku da alkhairi ah, hadda magunguna suna bi wurin masu itikafi suna rabawa shi ne na yi magana na ce ya kamata sauran ma'aikatu ire-irensu na immigration da na aina abin eh, ita da kanta state secretariat da national secretariat ya kamata a ce suna da irin wannan kwamitin don su ma su rika samun damar da za su rika ainihin samun wannan alherin da ake samu saboda haka muna fata a isar musu da wannan sa Khalid na eh? malam ya kawo 100 jos kuma da kyau malam khalid khalid ma ya da kura allah ya musu albarka khalid na gidan malam ko yaro kai kai ya ka abakar ko to allah ya muku albarka allah ya azurta ku da imani da ilimi mai yawa mai amfani duniya da lahira ga wata bayar allah ta kawo sadaka bata da lafiya amma muna roƙon allah ya bata lafiya allah ya warkar da ita allah ya sa abin da take dandana da rashin lafiya kafara ne ga wani bawan allah ya kawo ƙur'anai guda hudu muna fatan Allah ya yi musu sakaya ya biya musu bukatun shi na alkhairi wani bawan Allah ya kawo ainihin wato marayu wani bawan Allah ya kawo ban gane ya kawo marayu ɗari ya kawo marayu yawa ya kawo marayu naira ɗari biyu to ɗari uku Allah zaka da alheri ga Abdulhamid ya'yan Abdulhamid ɗan juma ko na KTTV su ma sun ta da kura ga kuɗi masu yawa sun kawo Allah ya musu kayya Allah ya albarkace su ya ba su ilimi mai yawa mai amfani duniya da lahira to wani ba Allah ya ro shi nan shi ba wannan karan ma yau ma yara ba su bari ba ba su bari a basu a baya na a hadiza da abdallah sun kawo 200 ga kwamitin rayu Allah ya saka musu da alkhairi wasu bayan Allah wasu bayan Allah sun hada 2900 a raba marayu da barakallahu da kyau alhamdulillah ga wani yaro ya kawo sadaka jama'a ku ce Allah ya mishi albarka Allah ya bashi ilimi mai yawa mai amfani duniya da lahira Allah ya kare shi daga sharrin shedanin mutane da aljanu Allah ya shiryar da shi Allah ya sa ya zama nan gaba su ne masu irin wani aiki barakallahu Eh? wasu sun kawo dubu ɗaya da ɗari tara ga marayu da jos Allah ya saka musu da alkhairi ga wani bawan Allah wani yaro shi ma ya kawo sadaka kun gashi hmm. Allah ya saka musu da alkhairi yawwa yaro barakallahu lafi Allah ya maka albarka ka ji ko Allah ya muku sa sakaya Allah ya ainihin raya mana ku rayuwar addini na'am barakallahu lafi ya ma Allah ya si maka albarka eh ga insha Allah zai zai zo guda uku sai bai zo ba sai ka tafi da su insha Allah yawa yaro barakallah ya sunan ga to Usman Allah ya maka albarka Allah ya sa kai koyi da Usman bin Affan shi ma Usman bin Affan ya shahara wajen badawa fi sabilillah Allah ya maka albarka Allah ya raya mana yaran nan rayuwar addini kun ga tun daga yanzu suna koyi da abin da kuke koya musu kenan insha Allah shi sun shirye da yardan Allah Usama ina naga na'am eh an gwado bi'ir ruma ko har yanzu ana ibar ruwa wadda Usman bin afan ya saya annabi ya bashi tabbacin aljanna ga ga Uzama ya kawo nashi shi ma kai ma Uzama Allah ya musa ka barka barakallahu yawa aha masha Allah barakallah to Allah ya samu dace eh. ga kaya nan tari mai yawa duka in Allah ya sau na Jos ne akwai a cikin kwalaye akwai cirame da sauransu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ainihin abin tabbatar da wannan abin bisa mizanin ku na alkhairi Allah ya sanya wannan alherin ya zama sanadiyar ƙarin ɗaukakar ku da ainihin shiriyuwar ku da kuma ainihin ɗaukakar wannan jiha ta mai albarka Allah ya kore mana dukkan bala'i duk abin da ake jin tsoro yake faruwa a wasu jihohi Allah muna roƙonka ka ƙara kore mana shi ka azurta mu da shi gabanni masu adalci mutuwa in Allah ya soya da gobe za mu bayyana a cikin akwatin kotu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim al-jalil li wa lakum astaghfiru innahu ghafurur rahim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh